Maudu'i ne muke dauke da shi guda uku a dangane da gwamnatin Bola Ahmad Tinubu. Lalle babu shakka mun san da cewa jiya jiya Dauda Kahuta rara ya saki sabuwar waka. Da kuma yanayin yadda su kansu matasa a cikin TikTok yanzu haka suke wayarwa da al'umma kai tare da fitowa social media suna faɗan abin da suka ga dama akan gwamnatin Bola Ahmad Tinubu. ta yadda ake uzura masu lalle yanzu an gano wata sabuwar hanya wacce za a tsige bola ahmad tinubun daka gwamnatin tasa ba tare da shan wata bakar wahala ba da kuma yadda aka ji wata raɗe-raɗi yadda shi kan bola ahmad tinubun yake so ya fitar da ganduje daga cikin kano haka zalika ya fitar da shi daga ƙasa najeriya baki ɗaya a kuma kwace shugabancin jam'iyya a hannunsa. wanda kuma hakan yake da tarko da yawa ba wai ana yi wa gandujan hakan don ba a san shi ba in bacin yanda gwamnatin jihar kano ta tafka shi a kotu wanda kuma aka tabbatar da cewa an tanaji dukkanin waɗansu hujjoji da za a tuhumi gandujan da su wanda bola ahmad tinubu yake nema ya fito da sabuwar dabara to kafin dai mu je cikin labaran tsindin gadan-gadan sai ku fara biyo mu da subscribers haɗu da danna mana ƙararrawar sanarwa jakadiyar arewa tv wanne kan kara mana karfin gwiwan ci gaba da kawo muku labaran masu mu na yau da kullum hakika bola ahmad tinubu yanzu haka ya fitar da sabuwar hanyar da zai fitar da ganduje daga cikin najeriya baki daya a matsayin sa na shugaban jam'iyyar apc ta rakon ƙarya wanda yanzu haka aka fara raɗe raɗin cewa za a fitar da gandujen ne za a yi mai ambasada a matsayin kada a tuhume shi a cikin kasar ta najeriya kamar yadda waɗansu hujjoji da kuma waɗansu rahotanni suka tabbatar da cewa gandujan ya zama mai almandahana da kuɗin al'umma haɗe da cin dukiyar talakawan najeriya da kuma talakawan jihar kano a matsayinsa na gwamnan jihar kano ɗin tsoho wanda yanzu waɗansu manyan shaidu suka bayyana akan gandujan alai babu shakka ganduji ya shiga cikin tsaka mai wuya su je kuma yanzu haka gandu ga tinubu ya fito da wani sabon salo wanda za a bar gandujan daga ƙasa najeriya haɗe da karɓa shugaban jam'iyyar ta apc a hannunsa a damƙa wani wanda wannan tambaya ce ga talakawa shin wane ne za a ƙara damƙa wanda bai da aibin da za a tunanin cewa za a tuhume shi a siyasance lalle shi kansa tinubu ba wai zai yi haka bane don yana so sai dai don a kore tuhumar da take kan ganduje wanda kuma yanzu haka tuhumar ta bayyana kirikiri sai dai kuma talakawa sun fara bayyana da cewa Inde ana so a tabbatar da fushinsu a kuma tabbatar da cewa bola ahmad tinubu zalunci ne ya kawo shi najeriya to falle babu shakka a fitar da gandujan daga ƙasa najeriya idan aka yi hakan an tabbatar da cewa dama ana zaluncin kuma ana sani amma manya wa inda ake so shafaffu da mai yan lelen gwamnati ba a bari a hukunta su akan irin ayyukan da suka aikata na sharri ga ƙasa najeriya wannan abin da ganduje ya kare ma ba zai ci ba dukkanin wani wanda ya kamata a ce an hukunta don laifa bu shakka ganduje ne in an san za a yi wa ɗan talaka hukunci idan ya saci biredi ya ci a matsayin yana jin yunwa to laifa babu shakka yana da kyau a yi wa shi ma kansa abdullahi umar ganduje hukunci a dangane da almundahanar da ya da dukiyar talakawa dan bello dai shine mutumin da yake ta tona asirin shugabannin a yanzu haka wanda kan matasa ta ni ya waye har aka fara gano cewa wannan ita ce hanyar da za a tsige bola ahmad tinubu ba tare da shan wahala ko bata lokaci ba wanda ya kasance da cewa a da ɗan talaka karatu ya kai mai wuya har ma yanzu aka bashi da dubun jahilci saboda kada ya kalubalanci siyasa ko ya kalubalanci jam'iyyun siyasa masu yin almundahana da dukiyar talakawan najeriya wanda a yanzu haka ɗan talaka ya haƙura da karatu ya koma wa social media a nan ne yake ganin irin abubuwan da ake aikatawa na budala da kuma badakalar dukiyar al'umma na cikin ƙasa wanda a yanzu haka ake amfani da social media wajen tonawa shugabanni asiri wanda kuma duk wanda yake amfani da social media zai ga irin tone-tonen sililin da ake yi wa gwamnatin najeriya ma'ana dai gwamnatin jam'iyyar ta apc da kuma shi kansa shugaban jam'iyyar apc da kuma shi kansa shugaba na ƙasa baki ɗaya bula ahmad tinubu lalle babu shakka dan bello shine mutumin da ya fara banka da waɗannan sirrika wanda ya fara ta kan shugaban kasa wanda yanzu haka ya zo ga gwamnoni da kuma su kansu kwamishinoni kamar yadda ya tona asirin kwamishina murtala silangaro wanda ya yi kwamishina a na su kansu mazaɓin kano wanda kuma aka tabbatar da cewa akwai zalunci ƙararra wanda ya aikata wanda har ya kai shi ga ya tanaji wani shimfiɗaɗɗen hotel wanda wannan hotel da ya tanada ya siya lallai babu shakka da dukiyar talakawan najeriya ya siya lallai babu shakka dan bello ya nuna cewa dole ne sai ya tona wa dukkanin wani dan siyasa mai almandahana da baba babakiri asiri sai dai da kaihuwar dan bello zuwa yau a social media din an samu mutane sababbi waɗanda su ma suka fito da nasu ikirarin wajen tonawa gwamnati gwamnati asiri wannan lamari dai ya zama sabon yayi wanda su abis fulani dama ya ce wannan wata ne na tonon asiri shi ma abis fulani na ɗaya daga cikin jajirtattun matasa hazikai waɗanda sukan kawo labarai a dangane da al'amura na yau da kullum musamman irin cuɗanya da ake yi tsakanin talakawa da masu kuɗi da kuma irin zaluncin da masu kuɗin suke da kuma su kansu talakawa haɗe da ma na wasu ƙasashen daban wanda a yanzu shi ma ya gano cewa gwamnatin nan ba ta da adalci haka zalika ba ta yi talakawa abin da suke so shi ma yakan yaɗa labarai akan na ɗan bello idan dan bello ya saki labari yakan yi kokari wajen ganin cewa ya yi broadcasting ɗin labarin ma'ana dai ya yada shi ya je ko ina lalle wannan al'amari al'amari ne irin wanda ya kamata a ce masu mu ne da kullum kuna bibiyar mu domin ci gaba da kawo muku labaran a ta fanni guda dauda ka kahuta rara shi ma mun hango inda ya saki sabuwar wakarsa ana daidai da tsaka da wannan rikici wanda aka tabbatar da azalumar gwamnati ce amma kuma dauda kahuta rara yake kokarin wanke ta ga talakawan najeriya wanda kuma ake ganin hakan lalle ba zai haifarwa da dauda ka kahuta rara ɗa mai ido ba wanda a yanzu mutane da dama al'ummar talakawa na najeriya suka tsani jin waƙar dauda kahuta rara kuma suka tsani dauda kahuta rara lalle babu shakka dauda ka huta rara ya ɗebo ruwan dafa kansa a matsayin yaban tinubu da yake yi duba da yanayin yadda al'amura suka jaguli na najeriya wanda har ta kai ga yin zanga-zanga duk cewa wannan walalu ana shan su a najeriya amma dauda ka huta rara ya baki kirji ya dauka sabuwar waka wanda yake tabbatar da cewa a cikin wakar tashi ƙasarsa ta zauna lafiya haka zalika an tabbatar da cewa idan aka ƙara bawa tunan wani lokaci zai daɗa gyara ƙasa najeriya a yanzu haka fa shi tunanin dauda ka hutu rara ta biyu yana kan daidai haka zalika daidai din ma za ta kara samuwa ne a nan gaba suka talakawa kallo suke da cewa lallai babu shakka in tunan biyu ya ƙara wani taku adadin talakawan da suke rasuwa a najeriya zai kara hauhawa ta sanadiyar yunwa tun da dama shine mutumin da ya asasa wannan samuwar yunwa tun da ka daga man da ya yi da ya cire subsidy na mai da ya yi a ƙasar ta Najeriya da kanan ne 'yan Najeriya suka fada halin ha'ula'i kuma dama can 'yan Najeriya suna cikin wani hali na kunci da damuwa a cikin kasar ta Najeriya. A yanzu haka dai an rasa inda za a shawo kan wannan lamari duba da yanayin yanda shi kan sabola Ahmad Tinubu yanzu ya shiga firgici da razani ta inda matasan Najeriya suka taru kwansu da kwarkwata su suka rike wa social media wuta wanda kuma yanzu haka yayin abin da ake a tonawa wani shugaba asiri le babu shakka ana so a ci gaba da tonan sililin hakan zai sa su ma su shiga taitayin su san talakawa sun fara sanin abin da suke yi ko da babu ilimi a gare su akwai wayoyi a hannun sannan kuma akwai social media lalle babu shakka a tanan bangaren ruwa yana maganin dauɗa to masu mu ne da kullum duka duka dai wannan shine muke dauke da shi labaran a dangane da abin da ya shafi rikicin Najeriya a yau akan abubuwan duk da shugabanni suke aikatawa talakawa don ganin cewa sun kuntatawa rayuwarsu wanda talakawan su ma suka fitar da sauƙaƙƙiyar hanya ta inda za su yi magance dukkanin wasu matsaloli irin nasu wanda shugabanni suke damun su da cewa a nemi su barazanar ɗauri haɗe da kisa da sauran abubuwa amma hakan baya tashin hankalin su sai ku ci gaba da biyo mu da comment da like jakadiyar arewa tv wanda yakan kara mana karfin gwiwan ci gaba da kama ku labaran masu mu na yau da kullum